واشهد ان لا Yusuf Abubakar ya kasance 어떤 Allah ce fa sawfa yalqawna ghayya da sanu za su haɗu da ghayya wani rami ne a wuta wannan akwai kuskure ce ibnu majah fi sahihi a wannan khata wasawahu rawahu ibn hibban fi sahihi in ka duba cikin at-targhib wa at-tarhib da imam al-bukhari hadisi na 824 sai yake ce maka ibn hibban ne rawaito a cikin sahihi shi to sanan ibn majah shi ba shi rawaito sahihi ma a ce kuskure ne sai da ce rawahu ibn majah fi sunanihi a sunan shi yake ci, a asalin hadithin ma shi yana da ibnu hibban ya ce rawahu ibn hibban fi sahihi in ka duba tarhib wa tarhib nan ba da gari ba idan kun misanci manya-manyan laifukan da Allah ya hana in tajtanibu kaba'ira ma zunubin da za a ce mutum za a sa rauta ko Allah ya fushi da shi ko Allah ya tsine mai wanda su ne kabari idan muka nisanci kabari sai Allah ya sa mu to wani hadithin shi ma yana da hadari wuuu eh, wannan da za kuma abin da kai ka samu ruwan kuma ya ɗauke ko kuma a cikin sallan ma zai ya jinkirta sallah sai ya jamuta a kai kaga wannan ba mu kuma kai sun da shari'a ta bashi yace fa qad bayyana qawlu sallallahu alaihi wasallam wufira al ummati al khata an ɗauke kuskure da mantuwa a kan al'ummar manzon an bude ne an bude kofar sallah a nafila wa ba da ƙururin fajiri sannan ba a yin nafila bayan fito alfijir mana sai dai rakatai da fajiri ke illal wirda lil na'imi anhu sai dai wuridin da mutum ya saba yi me ya wuridi mana azkar da ka saba yi ko karatun qur'ani da ka saba yi ko sunafil da ka saba yi za ka yi shi da bayan fito alfijir illal wirda don aka samu su ba sun fi mu gane yin wannan abubuwa da yawa aka samu ce to wani tun da aka ne mutum sai ka samu mutum ya gaba da bari a bada a cikin mai da zai wahala a samu wanda ya yi astaghfirullah a tuwo ilai sau biyu sallallahu alaihi wasallam a koyaushe da wannan manhajin da sunna ya bambanta da manhajin shi'a da manhajin da wasu sunna su suna yanda manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam Ia berbeda